مصعودا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام to sha Allah za mu ɗora akan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul fatir wadda jiya mun kwana karshen aya ta shida tsoratar da mu da Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da abin da ya shafi rayuwar duniya rayuwar duniya ba ta da tabbas babu wani abu da yake da karancin tabbas a rayuwar dan adam kamar rayuwarsa ta duniya ka sa abinci a gaba gare ka dakaci ya fi rayuwar duniya tabbas Wadda ya ankara da haka kamar yadda Allah ya ankarar to shi ke morar rayuwar duniya Wadda ya rafkana gabanin fahimtar haka to shi rayuwar duniya take cin amana take cin amana Allah ya sa mu wanye da wannan rayuwa Allah ya sa mu wanye da wannan rayuwa to yau za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya mana jagoranci sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الله مدوكتين فركي يتي الذين كفروا لهم عذاب شديد waɗanda suka kafirce ma Allah suka yi su gaskata Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gaskata alkur'ani Allah ce lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama makomar wanda ya kafirce ma Allah shine azabar Allah matsayi mafi girma da Allah zai ma dan adam shine ya bashi imani ya tsayar da shi akan ayyukan kirki Allah ya samu dace allazina kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallazina amanu wa amilu salihat Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagartattu ayyuka na kwarai lahum magfiratun Allah ke suna da wata irin gafara ranar alkiyama wanda ya yi imani da Allah ya aikata ayyuka masu kyawu to abin da ya aikata na kurakure a rayuwarsa Allah ya yi alkawarin zai yafi mishi lahum magfiratun Allah ke suna da wata irin gafara wa ajrun kabir da wani babban sakamako a ranar alkiyama shine gidan aljanna Allah ya sa mu ciki sai Allah ya ci. له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء نعم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah madaukakin sarki yace faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan Allah yake yanzu wanda aka kayatar mishi da mummunan aikinsa Allah yake sai ya fara ganin wannan mummunan aikin a matsayin kyakkyawan aiki yana ɗaya daga cikin talala tarku mafi muni da iblis ke jefa ma ɗan adam kuma yayi nasara a kan shi shine ya fara ƙayatar maka da sabon Allah ka san wani burgewansa cinyewarsa ta hanyar saba ma Allah yake in yana so ya burge sai ya saba ma Allah suturarsa irin suturar da Allah yake bayi su irin suturar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayi su to shi kuma da wannan suturar yake burgewa a rayuwar duniya irin suturar da Allah yake bayi su irin suturar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayi su to ita kuma irin suturar da take burgewa da shi kenan ibn al-qayyim yace yana daga cikin alamar ka gane cewa tarkon shedan ya kama ka ma'ana ka fada tarkon shedan shine wani abu da kasan Allah ya hana wani abu da kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kai kuma abin ya dinga baka sha'awa yana burge ta yace to alama ce ta iblis yayi nasara akan ibn al-qayyim yace ɗaya daga cikin mummunan aiki da iblis ya ma dan adam shine ya kayatar mishi da sabon Allah duk abin da ake yi sabon Allah ne Allah bai so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana to shi kuma sai ya fara saka maka abin sai ya fara gyara maka abin har kaga abin ya dawo abin burgewa a cikin rayuwa ai ko a mu na jiya sai da yayi rantsuwa a gaba ga Allah qala rabbi bima agawaitani لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال ربي يتي يا أبنجدي bima a gawaita ni Allah saboda taɓar da ni da kai saboda batsar da ni ine min albarka da kai la uzayyinan lakum fil ardi zan kayatar musu da sabon Allah a bayan sai da ya gaya masa ɗaya daga cikin hanyar da zai bi wajen halakar da ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce ma Allah la uzayyinan na lahum fil ardi zan kayatar musu da sabon Allah a bayan ƙasa wa la ubwiyannakum ajma'in sannan zan halakar da su baki daya to wannan tsari duk al'ummomin da kaga sun shuɗe irin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam adawa samudawa mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lut duk ta wannan hanyar ya bullo musu ai a cikin suratul ankabut Allah ya ce wa adam wa samuda wa kad tabayyana lakum min masakinihim فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الله يقول وآدم ده آدم وثمود ده ثمود وإن الله wa kad tabayyana lakum min masakinihim Allah yake ai wani sashi na gidajensu ai ya bayyana gare idan ma ba ku gamu da adawa ba idan ma ba gamu da samudawa ba wa kad tabayyana lakum min masakinihim to ai kun ga gidajensu inji Allah tsarin gidajensu irin yadda suka tsara gidajen Allah yake ai dai kun san ba irin gidajen da ku kuke yi kuke shiga cikin ne wa innakum latamurruna alaihim muslimina wa bil-layli بالدين أفلا تعقلون الله يقول إنكم لتمرون عليهم مصبهين وبالليل afala Allah yace ai kuna wucewa ta cikin garuruwar da muka halakar da su safiya da marece Allah dauki wa'azi ba Allah yace to wani sashi na gidajen ya bayyana gare ku Allah sai yace wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne ya kayatar musu da mummunan aikin su fasaddahum an sabili sai ya canje su daga bin farkin Allah wa kanu mustasbihin Allah ya sun kasance da basirar su da wayewar su duk abin da aka yi za su gane amma me yasa suka fada wannan mugun aiki Allah yake wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne ya kayatar musu da mummunan aikinsu jama'a an fahimta yana daga cikin hanyar da yake bi ya sa ga dan adam duk lokacin da kaga zina yana burge dan adam tarkon shi ne idan ba tarkon shi ba babu abin burgewa a cikin shi annabi wanda yake ya ko kanwa ko yake da mata ya san duk inda yarka ta fita ina za ta je daga ina kike kana kokarin tsantsare ta idan ka yi tunanin zina kawai da ita a cikin ranka wani zai zina da ita ba ka gani ba ne ba sai hankalin ke tashi to yaushe za a ce kai kuma ka je ka keɓe yar wani a wani ɗari to shi ɗan duk lokacin da kai aka maka zafi zai maka abin ciwo yake ci saboda haka ba abin burgewa a cikin zina amma shi ɗan ke kayatar wa mutane babu abin burgewa a cikin sata shekan ce kayatar da shi wa bayin Allah jama'a musulunta malam har fir'auna da kaga fir'auna nan shekan ya mai wannan tsarin administration da yake tsaya Allah a cikin suratul ghafir yake cewa وكذلك وكذلك زين fir'auna سوء عمله عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله يقول وكذلك زين لفرعون سوء عمله هكذا أكل آية وفرعون وأن مياه أيها duk wani abu da zai lalace ya bata a kai to sai shedan sai ya tsara mishi sai ya kayatar mishi da Allah wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi Allah yake haka nan haka kayatar ma fir'auna miyagun ayyukansa wa sudda an sabil aka kange shi daga bin tafarkin Allah Allah yake wa ma kaidu fir'auna illa fi kabab duk kaidin fir'auna sharrin fir'auna Allah ce bai kasance ba sai a cikin halaka da lalacewa ma'ana ba kai ne mai ka asiri ba duk abin da ya yi amfani da shi a duniya domin ya cimma wata manufa ta shi babu abinda. bukata ta biya a kai sai ba mun fahimta ko to ɗaya daga cikin tarko da iblis ke ma ɗan adam shine ya kayatar mishi da sakon Allah kun ji dai aya ya faɗi wannan maganar ne a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala kana rabbi yace ya ubangiji bima a gawaita saboda halakar da ni da kai la na lakum fil ardi zan kayatar musu duk abin da baka so to zan sa abin ya fara ba su sha'awa yana gudu wala ubu yannahum ajma'in sannan zan halakar da su baki saboda kan mai hankali shine wanda yake ma kansa fada a cikin rayuwa mai hankali shine wanda yake ma kansa fada a cikin rayuwa Allah yace man zungina lahu su'u amalihi yanzu wanda aka kayatar mishi da mummunan aikinsa fara'ahu hasanan ya fara ganin mummunan aikin a matsayin kyakkyawan aiki Allah ya yake fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha lalle Allah shi yake batar da wanda yake so a cikin hikima irin tashi wa yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda yake so daga cikin bayi fala tadhhabu nafsuka alaihim hasarat Allah yake kar ranka ya halaka saboda bakin ciki akan kafirai don sun ki imani da alqur'ani sun ki shigarka da abin da kake tafi da shi Allah ya karka halakar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da kunci duk lokacin da ya zo ya bayyanar da hanya ga ta nan hanyar da za a bi a samu tsira duniya da lafiya babu wani abu da Allah bai umarci nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalubalanci mutanen Makka akan tabbatar da manzancin sa ba ya kalubalance su sun da kan kansu asali ma sun yi itirafi da abin da annabi ke gaya musu amma sun yi sun yi imani wannan sai ke daga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zuciyarsa take buga yace samun tashin hankali yaya za a yi a ce mutum jashiriya hanyar da zai iya tsira ya iya bita kaga duk wani wanda yake da imani dole ya dinga jin abun na so sami shi wurare da yawa a Qur'ani Allah sai ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya mu'minin nafsaka Allah ya mu'minin Allah ya ce la'allaka baki'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini ga dukkan alamu Allah ya ce zaka halakar da kanka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin ciki Allah ya kunu mu'minin don su isu yi imani فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا الله يسير من الله صلى الله عليه وسلم ذاك هلكر دكنك أكم وأن المتعلم saboda sun ki su yi imani da wannan alqur'ani Allah ya kai hakuri fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u Allah shi ke batar da wanda yake so Allah shi ke shirya da wanda yake so shiriya ta Allah ce shiriya ta Allah saboda haka Allah sai ma manzon Allah doka a cikin suratul naml wala tahzan alaihim ولا تكن في بيت مما ينكرون Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala hazan alaihi kar kai bakin ciki akan abin da ka kafirai suke wala kun fi baitin mimma yankurun kar ka shiga kunci akan makirci da suke shirya wa addini Allah ya kwantar da hankali jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa babbar damuwa a zuciyarsa ganin yadda mutane suke yin imani da Allah yadda mutane suka ki su bi tafarkin da za su samu tsira a duniya su samu tsira bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am Allah ya ce wa laqad رسل rusulun min فصبروا fa sabaru ala ma فصبروا على ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين سيسي وإن كان كبر عليك كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية كذلك ولو شاء الله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يبدا الله يجمع من الله صلى الله عليه وسلم يا دام اكن mutane su yi imani Allah sai ya lallabi manzonsa sai ya ce mishi wa min qablika an karyata manzanni jinjin kafin babu wani manzo da ya saba zuwa da da'awa kira zuwa ga Allah face sai da an karyata shi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa laqad kuzzibat rusulun min qablika hakika an karyata manzanni jewa kafin ka fasabaru ala ma kuzzibu amma sun yi hakuri akan karyata su da ake wa uzu an cutar da su Allah ya ce sun yi hakuri akan cutar da su da aka yi hatta atahum nasruna Allah ya ce har nasarar da su Allah ya ce manzon Allah kai ma kai ولقد كذبت رسل من قبلك حقيقة أن كرية من ظنن da suka zo kafin ka fa sabaru ala ma kuzibu kuma sun yi hakuri akan karyata su da aka yi wa an cutar da su kuma sun yi hakuri akan cutarwar hatta atabun nasruna har da sarar da ta su wala mubaddila bi kalimatika Allah ce ba wanda yake canza kalmomin Allah Allah yayi alƙawari inna lanansuru rusulana wal amanu fil hayatid duniya. Allah ya ce inna lannan su rusu lana Allah ya ce lallai zamu taimaki manzaninmu wallafi na amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan duniya wa yau mai kunun ashar da ran da shaidu za su tsaya su ba da shaida a gaban Allah ranar alkiyama Allah ce za taimaki masu imani da manzanninsu da suka kira su kwantar da hankali a hankali mara ibrahim inna la nan alƙawarin Allah duk duniya in mun bi bata ba za mu iya kare gaskiya in ka bi gaskiya ka bi ne dauka in duk duniya mun hadu akan cin gaskiya mun haɗu akan cin Allah wallahi ba za mu hana gaskiya bayyana kuma yawan mu ba zai iya sa rashin gaskiyar ta yi nasara ba to Allah sai yana lallabin manzon Allah dole ne idan ga sabon Allah kaga kin Allah kaga faɗa da addinin Allah a matsayin ka na wanda kai imani da Allah da alkur'ani, dole hankalin ka ya tashi haka manzon Allah ya ta samu wannan damuwa Allah ya kwanta da hankali kai hakuri manzannin da suka gabace ka su ma an cutar da su an yi fada da abin da suka zo da shi amma sun yi hakuri hatta atahum nasruna har nasarar mu zo ta same su Allah sai yace wala mubaddila li kalimatillah kalmomin Allah ba wadda yake ya canza su ba yadda Allah yake zai taimaki gaskiya zai ɗaukaci musulunci Allah yake kwantar da hankali ka za a taimaki musulunci wala min ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله يتي أي يازو labarin لغا لاباري ka أي كاجير دا النبي نوبي يقول ما ka ji yadda annabi hudu yayi gwagwarmaya ka ji annabi salihu yayi ka ji annabi shu'aibu yayi ka ji annabi lut yayi da annabawan da suka zo a bayan su wala kad ja'aka min nabiyyin mursalin Allah sai ya ba wa manzon Allah zabi yace mishi wa in kana kabura alayka iramuhum idan kuma bijire wanda suke yi in alqur'ani da suke yi ya karka da suke yi ya daga maka hankali abin ya girmama abunka baka so bakin ciki na damunka fa in tafa'ata an tabbatakiyar nafaqan fil ardi idan akwai wani kororo wani rami da za ka kulla ka shiga cikin karkashin kasa aw sullaman fis sama ko wata lada da za ka hau sama fa ta'tiyahum bi aya ka je ka zo musu da mu'jiza da zai sa su yi imani Allah ya ka je ka gwada mana Muhammad jama'a wa in kana kabura alayka iraduhum da Allah ya bi yadda hankalin manzon Allah ke tashi akan ba ai imani ba Allah yake in kana kabura alayka ikramuhum idan bijire wasu in alqur'ani in bin manzon Allah sallallahu alaihi da suke yi kabura alayka ya girmama a zuciyarsa ya dame ka ya daga maka hankali fa in istafa'ata to in zaka iya an tabtaji nafakan fil ardi ka je ka samu wani kuli da zai kullar da kai cikin kasa aw sullaman fi sama ko wata lada da zaka hau ka je sama fa ta atiya bi aya ka je ka zo musu da abin da zai tasu imani Allah ya ce manzon Allah ka je ka bada musu walau sha Allah da jama'a mun al-huda Allah ya ce da Allah ya so da ya hada su akan shi ashe yadda manzon Allah Allah ya ce hakuri har kai ma dole za ka yi hakuri dole ka ga masu fada da addini dole ka ga makiyan addini zo dole ka ga 'yancin kafan addini amma dai abin da za su yi ba zai tasiri domin addini addini ne na Allah ba zai tasiri ba Allah ce bazala to idan har kana ganin akwai abin da za ka zo musu da shi na barazana su bi Allah su bi manzan Allah Allah ce ka zo da shi fa bi ayi hadith Allah wa ayatihi yu'minun Allah ce in aka ba mutum wa'azi da Allah aka ce mishi Allah ya hana aka nusar da shi girman Allah bai bari ba aka karanta mishi alkur'ani bai bari ba aka karanta mai hadisi manzon Allah bai bari ba Allah ce ba abin da zai sai bari fa bi ayi hadisin ba'da wa ayatihi yu'minun Allah yake da wani zance ne bayan Allah da ayoyin Allah za su gaskata ba in ka ga mutum iya hanyar da Allah ya tsara a gyara mutane a gyara ɗabi'unsu ne a musu wa'azi in ka kaga mutum wa'azi bai bi ba ba abu ka lissa Allah ya ce to ka karanta musu alqur'ani ka karanta musu sunna ba su bi ba Allah ya ce to in kana da wata dabara ka je ka gwada dabara ka manzon Allah Allah sai ka yi shi fala ta kunan da minar jahili kar fa ka zan daga cikin wanda suka jahilci Allah sha'anin shari'a sha'anin ne na Allah walau sha Allah da jama'ahum ala huda inda Allah ya so da ya hada su duka akan shari'a ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك إلا أبنجدك يا لآمن من في الأرض كلهم جميعا da duk waɗanda ke bayan ƙasa da sun yi imani in wa ma kana li nafsi an tu'mina illa bi idnillah an ba wata rai Allah yake da za ta yi imani face da izinin Allah shi imani neman sa ake a wajen Allah ba wanda yake yake da iko ya tursa ta wani akan imani ya shigar da imani a cikin zuciyarsa إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Allah ya yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ababta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda yake so jama'a shiriya ta Allah ce ban shiriya saboda haka duk duk yadda za ka yi rayuwa sai ka ga masu fada da addini wannan karatu yanzu da ake wa'azi wannan wani abin da bai so kenan inda za a ce an yi dokan wa'azi to shi ta kai mishi ɗari bisa ɗari mana yadda kai kake jin daɗin karatun nan wani tun karfe uku ya zo ya zauna a masallaci wani tun karfe hudu ya zauna a masallaci yana jira a zo a yi wa'azi wani wa'azin ne bai so a yi yau inda za a yi doka a ce an hana wa'azi to shi da bukatar ta akwai ko babu to ya za ka yi shi ya za shi yadda ka zo karfe uku kace zaune a masallaci kake jira a zo a yi karatu ka ji wani kuma tun karfe uku ya tafi 3:30 a sinima shi kuma yana jira a zo a yi shi ne gani to ya dace dole ma ne zai tsaya ko me zai iya za ka iya haɗa mutane akan shirya ne shirya sha'ani da fa inna Allah yuzillu man yasha wa yahdi man yasha Allah ya ce fa la tadhhab ka alayhi masara karka kankar ka halakar da kanka da bakin ciki akan abin da suke yi fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha Allah shi ke shirin da wanda yake so Allah shi ke bada da wanda yake so bai yake bana shi Allah ya shirin da mu hanya mana yake Allah ya ce fa la tadhhab ka alayhi masara inna Allah alimun bima yasnaun Allah masani ne kamar abin da suke ina shi kenan kai wani kullu kullun da ake baka sani ba amma inna Allah alimun bima yasnaun Allah ce Allah masani ne game da abinda suke sana'antawa abinda suke aikatawa Allah ya sani kuma addinin nan addinin to sai Allah ya ce والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح الله شيني iskar idan إسكا فتثير صحابة إسكا إذا تزو سيتموت أهدري دقاجمالي fasuqnahu ila baladin malikin Allah yace sai mu kora wannan hadirin zuwa ga mataccen waje waje da ya kinkashe ya bushe sai mu duk da ruwan a wajen fa ahayna bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah yace sai mu rayar da ƙasa bayan ta mutu ta bushe ta kekashe Allah ce in mun saukar da ruwa sai mu rayar da ita wa taral arda hamidatan fa idza anzalna alaiha alma fa idza anzalna alaiha alma اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت min كل زوج بهيج Allah ce idan rani yayi rani wa taral arda hamidatan hamidatan bi ma'ana ya bisatan mai jitatan Allah ce sai kaga waje ya bushe ya kekashe ta yadda idan ka bisne irin ka a wannan lokacin to kai asa fa idza anzalna alaiha alma Allah ce amma da zaran mun saukar da ruwa akan kasa ihtazzat warabat Allah ce sai ta girgiza sai ta kumbura yadda amfani zai iya fitowa daga ta wa ambatat min kulle zawjin bahij Allah ke sai ta da kowane nau'in iro mai ban sha'awa Allah ba da haka Allah ke rayar da kasa ba Allah ke to mu muke turo iska iskar sai ta zo ta motsar da hadiri daga gajimare fa suqnahu ila baladin mayyitin Allah ke sai mu kora hadirin zuwa ga mataccen waje fa a ahyayna bihi al-ardha da mautiha da wannan ruwan Allah ke sai mu rayar da ƙasa bayan ta mutu Allah sai ce zalika nushur to kamar haka za a tashi a ranar alkiyama ai ka taba zuwa ka kewaye gonan kaga gonar babu danyen ice a cikin gonar yau kuma idan ka je ko baka shuka ba ko baka shuke gonar ba ai za ka ga danyayen ciyayi a ciki Allah ya ce to yadda kaga sun tsoro. Allah ya ce kuma haka da ku fito daga cikin kabari amma maganar alqur'ani da sunna magana ne akan makoma an saukar da addini ya suka kutu da guda don kawai ka tsare lahirarka wanda ka gana wasa da kiyamarsa yana wasa ne da rayuwar babu bacin rai mafi muni da dan adam zai fuskanta kamar a ce ya mutu ta munci babu riba mafi alkhairi da mutum zai dace da shi kamar a ce dan aljanna ne duk daɗin da ka ji a duniya duk daɗin da ka ji a duniya in ka dace da rahamar Allah daɗin duniya باقوم بني جدا إن يتبع الدنيا إذا انت باتش مكا عرانا القيامة توتا باتش باتش مكي الله سنة القرآن يجي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يجي كل نفس ذائقة الموت الله يجي قوة ري من تنتنا متواني ba an taɓa yanka ragon layya a cikin gidan ba kaga yadda aka bar shi a jeji a tsakar gida abinda ya ji Allah ce kai ma za ka kun za nafsin za'iqatul maut kowace rai Allah ce za ta ji yaya ake mutuwa ɗanɗanin mutuwa Allah ce za ta ji wa inna kun yau yawmal qiyamah Allah ce iyaka ana muku sakamako ne na ayyukan ku da kiyama matsalar ba mutuwa ita ce matsalar ba amma me zai biyo bayan mutuwa shine matsala wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah Allah yace za a sakan ya muku da sakamakon ayyukan ku ne ranar alkiyama faman zuhziha anila Allah yace duk wanda aka nisantar da shi wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz Allah yace ya rabu wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah yace jin dadin duniya ba wani abu bane face jin dadi ne na ruhi jin dadi ne da zai ruɗe ka ya ɗauke hankalinka ga barin abin da zaka taras a bayan rayuwarka wa inna ma tuwaffawna kun yawmal qiyamah Allah ce iyaka za a muku sakayya ne ranar alkiyama fa man zuhziha anin nar duk wanda aka nisantar da shi wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz Allah ya tsaya ku ya rayuwa ki talauci ma in ta addabe ka in ka mutu ai dole ka baka amma dai makomar abin da zai biyo bayan rayuwar ita ce ake abin da zai biyo bayan rayuwa shi Allah ya ce wadda aka nisantar da shi daga wuta aka dasar da shi da rahama ranar alkiyama Allah ya samu na cikin su Allah ya ce ya rahota to wannan rabon malam kullum rayuwarka ka dinga kwana kana tashi da shi wannan rabon kake fafutuka a rayuwarka ya zama wannan rabautuwar ita ce a zuciyarka da ita kake fara da ita kake tashi da ita kake fara da ita kake tashi Allah madaukakin sarki ya ce fa a na ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur Allah ya to kamar haka za a kashi kuma a filin kiyama kowa zai mutu kowa zai kuma kowa zai tashi kowa zai tashi kowa zai yi kuma kowa to amma mafi alkhairin mutum shine wanda ya fifitar da abin da zai faru gobe akan abin da zai faru yau ka san alkiyama duk in ka dubi alqur'ani Allah in yazo kiran da sunanka gobe gobe gobe yake ce mata يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولينظر نفس ما قدمت لجد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا الله يتيقوا أن نسكي إيماني الله اتقوا الله في قرآن الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قوة ريت ذونا في الأم تدوبي ميتي كان بي دومين قوبين تبنجي الله تدوبي ميكي نمو ابن القيم يتي ka guji duk jin daɗin da zai ja maka na dama bayan ka mutu ka guji duk jin daɗin da zai jawo maka na dama bayan ka mutu ka guje shi Allah ya samu da shi to sai Allah ya ce man كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Allah ya ce man kana yuridul izza duk wanda yake neman ɗaukaka a ce ka samu ɗaukaka ka samu girma ka samu daraja falillahi izzatu jami'a Allah ya ce izza ɗaukaka ta Allah ce baki daya ina in siyasa man kana yuridul izzata Allah ya ce duk wanda yake bukatar ɗaukaka falillahi izzatu jami'a to dukkan izza ta Allah ce baki Allah shi yake ɗauka yana daga cikin kirarin da Allah ke kansa da kansa da shi yakan ce ma kansa malikal mulk kulillahumma malikal mulk kaman tasha'u wa tanzi'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله يسيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم yace ka dinga cewa Allahumma ya Allah malikal mulk mamallakin mulki sarkin to shi Allah kuma shine mai mulkan sarkin tutar mulka man tasha Allah kai ne kake ba da mulki ma wanda kake so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai kake dubge mulki daga sanin wanda kake so ku ji ibara ta alfahari. wajen bayarwa sai yace tu'til mulka man tasha kana bayarwa ma wanda kake so tu'til mulka man tasha kamar hannu da mulki da aka zo karɓa sai yace wa mulk min man tasha kana kwacewa daga wanda kake so domin mulki ba a taɓa wanda ya mika a dakin rai ba sai dai a kwace Allah ya ce, eh da yace kana ba da mulki ma wanda kake so to kuma bai sai kana karɓa ba don mai mulkin ba zai bayar ba Allah sai ce, haka ne wallahi tallahi yalla kula da a kwace nan kwacewa ake mulki ba cewa ake ka bayar ba Allah a Qur'an yace kwacewa ake yi kwacewa ake kuma wa mulka mimman tasha Allah tana fizge mulki daga hannun wanda take ko me anguwa ka je ka a ce yalla bai ka sauka ka ba wa ɗanka zai ce a shi ba duk wanda ya hausa ya mutu saboda mulki ba a bayarwa saboda haka da Allah ya zo magana sai ce bacewa miki duk wani wai ga ana ta wani mu wai yadda za ta wuce a a bacewa Allah yake bacewa yake wa tanzihul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha Allah kai yake izzan ta wanda yake kai yake daukar wanda yake so kai yake kamban wanda yake so kai yake darajantar da wanda yake so wa tudhillu man tasha'u Allah kai ke kankantar da wanda yake so to wannan sifa ce ta Allah shi kai sifa ce ta Allah shi kai fa innal izzata lillahi jami'a izza fa lillahi izzatu jami'a izza ta Allah ce baki daya wai nan an gaya ba in kana neman daukaka fa lillahi izzatu jami'a Allah ce to na wace duka kenan ka nema abu na inji Allah كلمة الله يسلم إليه يبعد الكلم الطيب كلمومي أركك زواج الله سكي هو هو duk abinda da kai na tasbih duk abin da kai na tahlili duk abin da kai na hamidi duk wani lafazi da kai amfani da shi na tsarkake Allah kirayi ko yabo ga Allah to sama yake haurawa Allah ta yace wal amalu salihu yarfa'u amma kyakkyawan aiki shi ke haurawa da shi domin Allah ya kulla alaka tsakanin furuci da aiki aiki shi ke haurawa da kowane irin furuci alkaunu ne wal amalu sai a ce amanu sai a ce wa amilu salihati kai imani kai kalmar shahada ka fi duk abin da ka faɗa to aikin ka kuma sai ya haura maka da su zuwa ga Allah wallazina yankuruna sayi'at Allah ce waɗanda suke kulla munanan makirci ma addini musulunci lahum azabun shadid suna da alama mai tsanani a ranar alkiyama wa makru ka huwa yahun Allah ya kuma makircin irin waɗannan shine alakaccen makirci ma'ana makirci ne da bashi da tasiri duk wanda ce zai yi makirci ma addinin Allah zai yi makirci wa bayin Allah zai yi yarfiyar wa bayin Allah Allah ya makircin ba zai ci ba shi kuma shi'umcin makirci duk lokacin da aka shirya da kai sai ta shafe ka wala yahiqul makru sayyi'u illa bi Allah ya yake wala ya yahiqul makaru sayyi'u illa bi Ali, duk wani mugun makirci da aka kulla Allah yake kan sauko ne kan wanda suka kulla shi kar ka yadda wata ran a kasuwa ko a ofis ko a wajen sana'a a haɗa kai da kai don a cutar da wani za ta dawo kanka za ta dawo kanka kar ka yadda kowa ya nemi abincin kasuwar ku kowa ya nemi abincin sa ofis kowa ya nemi abincin sa wajen sana'ar ku kowa ya nema Allah ya sa albarka a ciki amma kar ka yadda a haka kai da kai a yi ma wani sharri ko a yi ma wani tubu ko a yi ma wani yarfiyar Allah a Qur'an ya ce za ka dawo za ka dawo ko ba ta dawo za ka dawo za ka dawo Allah ya ce za ta dawo kar ka yadda a yi makirci wani idan na kuma ta zo ɗaya ba ka yi hidimar ka yi hidimar alaƙa ta musulunci ta haɗa amma kar ka yadda a je a tsuguna a wani majalisi a wani ofis a ce za a kulla sharri da makirci shi, kar ka yadda za ka dawo ka Allah ya samu dace sai Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله wallahu الله يتي turabi كلكم من ya الله شيني daga turbaya halittar turbaya ita ce halittar annabi adam alaihi salatu wassalam shi Allah yake inna masala isa inna Allah kamathali adam inna Allah kamathali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون inda masalan isa inda Allah misalin annabi isa alaihi salatu wa salam a wajen Allah kamar sani adam kamar annabi adam khalaqahu min turab Allah ya halicci annabi adam ne daga turbaya to farkon halitta ta annabi adam daga kasa aka yi shi Allah yace wallahu khalaqakum min turabin Allah shine ya halicce ku daga turbaya thumma min nutfatin sannan ya ci gaba da halittar tsatsan annabi adam daga mani ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين الله يسلم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الله شيء يشوف حليت القوم لكم وبدأ خلق الإنسان من الدين في فار حليت القلب أدم دقته الدين إذا شفت فقير كذا تربايا دعك الله مثل الله فقط ثم جعل نسله نسله بمعنى ذريته sannan Allah sai sanya zuriyar annabi Adam su kuma aka ci gaba da halittarsu min sulalatin min ma'in daga ruwan mani kaga halittar annabi adam daga ƙasa mu ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wa salam sai aka halicce mu daga bani wannan duk Allah ya nuna mana ba abin da bai iya ba annabi adam aka yi shi da turbaya ba taimakon namiji ba taimakon mace na na hawwa'u sai aka yi ta da taimakon namiji ba taimakon mace annabi isa alaihi salatu wa salam sai aka yi shi da taimakon mace ba taimakon namiji mu kuma sai aka yi mana taimakon namiji da mace fa'alul malwi fa'alul malwi wanda ya san Allah ya mori abu na farko da ake so a musulunci karatun farko tauhidi shi ne kan waye san waye Allah ba abin da bai iya ba babu abin da Allah ba Allah ya san samu dace thumma min nutfatin sannan Allah sai ya ci gaba da halittar jinsin ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam daga digon mani thumma ja'alakum azwajan Allah sai ya sanya ku kuka zama maza da mata a wannan jinsi ga maza ga mata wa ma ta hamilu min unsa Allah ya ce babu wani abu da mace za ta ɗauka na ciki tattare da ita wala tabu ko kuma ta aiki illa bi ilmihi ba ce da ilimin Allah lokacin da mani ya shiga cikin mahaifarta ya zauna a cikin mahaifarta Allah zai kaddari samun juna da wannan mani turan da mani ya shiga mahaifarta Allah ya san sunan yaro Allah ya san sunan yari Allah ya san a ina zai samu riskun ɗinsa Allah ya san shi tun kan ya halicci mamansa wa ma ta min unsa babu wata mace da za ta ɗauki juna biyu min unsa din ba fa ya take to akan mace mata ba ce mutum ba a'a har tururuwa Allah ya san kwai din da ke cikin ta menene a cikin wa ma ta'milu bil unsa babu wata mace da za ta dauki juna biyu wala tabau ai wala talidu haka kuma lokacin da za ta aiwu illa bi ilmihi fa sai da ilmin Allah to kaga yadda Allah ya tsara yadda aiwa yake ba idan matar ka sai ciki ta je ta yi aure ta dawo ta koma ta yi aure ta sake ta yi aure ku je asibiti karban aiwa a sai wannan a sai wannan a sai sunan amma da za mu zai ka tashi ka zama cikin ka ta aiwa abin ko a cikin gidan ku akwai wanda yake da ungozo man dikiyarsa idan ta aihu misalin karfe uku ne na dare idan ka fito da safe sai ka same ka da ɗanta suna tsayawa ما أنت علمية إذا أنت عارف إذا أنت سيء زمان عن أوتيش ينا بني أزمان أنت شيء عن أوتيش هندي أنا أنت أجمع بيس كام يا ولد ما كان ودوين ولا بشيء ما عندنا بيجي أي إنك جوي كنا فرجة بموني أبو هريوة ولا يبغى الله ما الله النبي زكريا سيدي يبلغ الشيكارة تريد أشير مي أيضا النبي زكريا matarsa sai da ta doshi shekara tasa'in ba ta aihuwa annabi ibrahim sai da ya haura shekara ɗari bai aihuwa matarsa na nasaratu sai da ta doshi shekara tasa'in da biyar ba ta aihuwa amma da yake sun san in sun ce ya ba su zai ba su sai suka ci gaba da addu'a wa zakariya إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Allah ya ce wa zakariya da annabi zakariya idna da rabbahu lokacin da ya roki ubangijinsa kana rabbi ya ce ya ubangiji la ta zarni farjan Allah kar ka bar ni mutum ne daya ba ni da kowa Allah Allah ina roƙon aihuwa lokacin da yake roƙon fa ya tsufa tuku don cewa ke inni wa hana la azmu minni wa shta'ala ra'su shayba فلم ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شقيا أنا ربي يتي الله إني وهن الحزم مني كشينا يا دوشي الله بزن يتوكل بوتي إن ينقر بشي إن تشي واشتعل الرأس شيبا فرقنا يا بين بين من تقوتنا فهمني من لدنك وليا الله سيبك من دولك kun ga a wannan shekaru saboda shi annabi zakariya ya san Allah ne saboda ya san shi ya san a wa'annan shekarun zai ba shi Allah ce wa zakariya izna ga rabbahu yayin da ya roki ubangijinsa rabbi yake ya Allah la ni fardan Allah kar ka bar ni ni daya na wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin masu gado duk abin da kake so ka gadarwa mutum Allah za ka iya gadar shi فاستجبنا له Wa يكي سيمو كأمسا روكم النبي زكريا ووهبنا له يحيى سيمو كباش لا يحيى وأصلحنا lahu. zauja Allah ta muka yi talabijin na kasa shekara ta da wani abu Allah ta sai muka gyara yau sai ga shekara kusan ɗari tara na kuda kuma to inda yanzu ne matar ba ta aihu ba shekara goma ashirin talatin arba'in duk bokayen garin da kalli gidansu to amma ita na nasaratu ta san mai bayarwan zai iya baka akan tsofanta ga annabi Ibrahim cewa yi alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq annabi Ibrahim ya zo godiya ma Allah yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani aihuwa akan tsufa Isma'ila wa Isa ya bar Isma'il ya bar Isa yace bayan na su fice na gode ba Allah yana bayarwa ko bai bayarwa kar ka dauka akwai wani abu wai da zaka nema abun Allah da zai baka ba shi Allah yake wallahu min turabin babu wata mace da za ta ɗauki ciki ko ta haifi cikin face da ilimin Allah. Allah ya alamu za ta hari kullum kunsa wa kullum shi ne wanda wani yiya. عالم الجيش والشهادة الكبير المتعال الله يتي الله الله ya'lamu ma tahmilu kullu unsa yana mai sani abinda kowace mace take dauke da shi a cikin wa ma tafidul arham abinda mahaifa zai yi barinsa wannan ba zai kai a haife shi ba cikin zai lalace Allah ya ce na san cikin da za a yi barinsa wa ma tafzad cikin da mahaifa zai haɓakar da shi ya kai a haife shi da kwarinsa Allah ya ce na sani wa kullu shay'in indahu Bin bilkida komai akwai iyaka da ajali da tsaida Allah ya yi shi alimul gaibi wash shahadatul kabirul muta'a shine masanin bayyane shine masanin koye al kabirul muta'a e, shi ba sani ne a san namiji ne ko mace ba a ya alamu ma ta min kullum ba idan kika matar ka tana da shi dan dan kasuwa ne Allah ya ma'aikacin gwamnati ne Allah ya fi ɗan siyasa ne Allah ya fi ala ramma ne Allah ya fi a cikin hospital su ma da suke faɗa haka a je a bincika a gano ɗan ga sunansa a gano inda zai yi primary a gano inda zai yi secondary school ɗinsa a gano inda zai yi jami'ar a gano ɗan kasuwa ne ko ɗan siyasa ne a gano za su yi wannan sha'ani ne Allah ya ce wa ma min unsa babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala ko kuma ta aihu illa fi kitab illa bi ilmihi fa sai da ilimin Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani rayi wanda za a rayu babu wani abin rayarwa da za a mutum ne wa ma yu'ammaru min mu'ammar kin ya wa ma yu'ammaru min mu'ammar aljanni wa ma yu'ammaru Allah ce babu wani abin rayarwa da za a rayar da shi a bashi dogon shekaru a rayuwa wala yunqasu min umrihi ko kuma wadda za a bashi kankanin rayuwa shekaru ta daitatu wadda shekarunsa ba su da yawa illa bil Allah ce fa sai na cikin lahul mahfuz wa ma yu'ammar babu wani abin rayarwa da za a rayar da dogon shekaru za a ba shekara 90 shekara da ashirin wala yunqasu min umrihi ko kuma wanda za a tauye a cikin rayuwarsa shi bai wuce wata biyu ba kafin akwai wanda wata biyu Allah ke rubuta mishi in yi wata biyu kuma sai ya mutu wani sati biyu ake rubuta mishi wani shekara biyu ake rubuta mishi wani shekara sha biyu ake rubuta mishi wala yunqasu min umrihi ko wanda za a tauye daga cikin rayuwarsa ma'ana shekarunsa ba mai yawa ba ne illa fi kitab ba ce duka Allah ya rubuce a lokacin mafu saboda cikin ilimi irin na Allah إن ذلك على الله يسير حتى يكون أبنيه سوكي أو جن الله الله يسامح آمين تجمع في بإذن الله يكرمك من الكلمة الثانية الكون المستعان سبحانك لكم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. Wani abu da ya shi kwanta ba, da ainihin fito a